dan adam da kuɗi. sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin hausa na radio france international arafai tare da ni ahmad abba yau shirin zai mai da hankali ne dangane da hada-hadar takunkumin rufe baki da hanci ko max a turance da ake yi a fadin duniya musamman tarayyar najeriya domin kariya daga kamuwa da cutar covid-19 tun bayan barkewar annobar covid-19 da ke ci gaba da addabar duniya wadda har yanzu ba a kai ga gano maganinta ko rigakafinta ba abin da aka tabbatar da ka iya karya logo wannan cuta don hana ta tasiri shine kawai hana cinkoso abin da ma ya sa gwamnatoci a kasashen duniya suka ɗauki matakin illace killace su a gidaje na dogon lokaci To sai dai kuma duba da yadda harkokin tattalin arzikin duniyar ke ƙara taɓarɓarewa tare da sanya waɗanda aka illace cikin wani yanayi ya sa hukumomi suka fara ɗaukar matakan sauƙaƙa dokokin hana walwala tare da barin jama'a fita. to amma a kasarin yankunan duniya an tilastawa jama'a nisanta da juna yayin mu'amala tare da umurtan su da amfani da kyallen rufe baki da hanci ko max a turance duba da karuwar bukatar wannan kyalle ya sanya ƙwararrun teloli tsunduma wajen fara sarrafa shi domin taimakawa kai da al'umma a najeriya ma yanzu haka teloli a wasu jihohin kasar sun karkata akalarsu zuwa ɗinkin takunkumin na rufe hanci da baki a matsayin wata sabuwar hanyar samun kuɗin shiga ibrahim janko tela wani mai wannan sana'ar ce a garin bauchi wannan takunkumin rike fiskan mun kama yin sa ne saboda an kawo gwamnati ta ba da doka akan cewa duk wanda yake so da yi zirga-zirga ya nemi wannan max ya rinka tara fiskansa wannan takunkumin yana tara fiskansa saboda doka ne to sakamakon ainihin wanda ake sayarwa original din an rasa shine suka fara zuwa wajen teloli suna musu ni kuma tunda ina da yara da yawa na yayyanka yana ba su su ta yi suna haɗawa in aka zo abu a rinka bayarwa gaskiyan magana wannan takunkumi na fifiska gaskiya mun samu alheri sosai a kansa sakamakon shi ana bukatan sa yanzu yanzu dan akwai dinkin da zaka iya gamawa mutum ka ajiye ba zai zo ya karba ba wani lokacin ma gani sai dab sallah dai zo ya ce maka ga wani kudin wani kudin ka ba shi amma wannan ana zuwa da a kirga ko guda hamsin kai ko guda ɗari kai da a ce ga kudin ka an baka a hannunka shi yasa muka mai da hankali a kansa sosai yanzu haka dai gwamnatin Najeriya ta bayar da umarnin cewar 'yan kasar su rika amfani da takunkumin na rufe hanci da baki abinda ma yasa ake da karancin su yanzu haka a cewar sanusi abdullahi gidan teloli wanda shine shugaban kungiyar teloli na kasuwar mu mudalawal a bauchi wannan mataki gaba ta kai su gaskiya an kamu ci gaba sakamakon zaman da muke yi wajaje suna kulle dokokin da aka sa ba fita to mu telolin mu da yake mun yi amfani da basirar mu wannan matsin da ake amfani da shi wajen rage garkuwar corona coronavirus ya sa mu suka ba da himma akwai masu ɗinkawa suna saidawa za ka ɗinka dubu ka ɗinka za a saya so akwai mu da dama wanda sun yi ɗinke-ɗinke sun saya kuma suna ta alfama so kusan mu ba mu samu nakasu a wajen samun aiki ba saboda wannan doka kawa za ga yawanci da ma na kasuwan ya kare ana neman sama an rasa to amma mu telolinmu ba mu zauna ba yanzu haka ko kusan kowane shaguna suna ɗinkawa suna fita wasu suna saiwa hanya wasu kuma ana zuwa ana sara daga garuwa daban-daban ba wai kowane yadi muke ɗauka muke amfani da shi ba muna amfani da wanda muka san da yake muna da ɗan ilimin abun muna amfani da wanda zai ba da iska ya abin nan wanda yake yana dan transparent shi muke so muke samu mai amfani da shi bisa al'ada dai a irin wannan lokaci na azumi teloli da masu sana'ar sayar da yadi na mayar da hankali ne kan ɗinkin kayan sallah Ammar aminu wani mai sayar da kayan ɗinki a kasuwar mudalawal da ke garin bauchi ya ce a maimakon cinikin kayan ɗinkin na yau da kullum yanzu sun fi cinikin kayan haɗa takunkumin rufe fuska ne da telolin ke ɗinkawa akwai abin da muke kiransa gamna na ne da to yanzu ana amfani da shi wajen mannawa akan yadin dan yayi kauri to ana cinikinsa sosai akwai yeste shi ma akan manna ta bayan gurin shi ma yana da yana ƙara yana ciniki sosai akwai kuma roba roba na makalawa a kunne shi ma na ciniki don yanzu haka ma da kake gani kusan babu shi roba amma gam din alhamdulillah mun samu shi yanzu haka ma gashi ne kake ganin duk da dai wannan lokaci na azumi daman lokaci ne na tafiyan kayan dinki amma an ka lura kusan wannan abin shine kawai abin da ya komai tafiya kusan yanzu masu ɗinkin ma suna ta komawa din kashi ne suna barin kayan jama'a. Yanzu haka dai a mafi yawan gefen manyan titunan Najeriya kana iya ganin matasa masu sayar da takunkumin na rufe baki da hanci. a Abbas Mutari matashi ne mai sayar da takunkumin a garin Bauchi. Farko dai na shiga wannan harka ne dai gaskiya sakamakon wata mata ta ta kawo mana tana neman ya za a yi ta samu a mata kwangilansa. Da ta bukaci a mata kwangilansa sai na gwada karban guda goma in gwada yi. To daga yayin da na ga na yi guda goma nan na ci a kawo mun na ashirin na ashirin din ma ban samu na yi shi ba wanda na ga na iya na ga abun simple abu ne wanda zan iya yi ko sai na ci gaba da yin shi na siyarwa. Akalla ni a hannuna da in kan iya yin ɗari da hamsin ɗari da ɗari biyu in kan hada kuma wajen yan uwa na teloli wanda suka yi kan karba in kai in ji an sayar musu in kan sai ɗari uku a rana gaskiya ci gaba na samu ci gaba sosai sosan gaske a zan ce asali a da farko in kan ina tafiya ma a kafa ne yanzu har na samu mashin a kuma sanadiyan wannan harka da sauran wasu abubuwa expenses da taimako yan uwa ka da sauransu duk a wannan harka ina yin ta har yanzu ma kuma a kanta ake to sai dai kuma Malam Dalha Hamid Bello wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum a Najeriya ya jawo hankalin telolin kasar da wannan sabuwar harka ta bude musu a bana cewar kar su sa ha'inci cikin harkokinsu. yana da muhimmanci matuƙa kwarai da gaske sai eh, kuma zai ƙara ƙarfafa eh, ga waɗanda suke masu sana'a ta ɗinki hanya ce wanda hakika zai ƙara ƙarfafa tattalin arzikinsu wajen samar da shi ga jama'a kuma yawan sa shi zai ƙara sa kuɗinsa ya sauka inda da al'ummarmu za su kasance al'umma ce mai taimakon kanta da kanta a yanzu wasu sai kaga tsadarsa ke hana su sai to da su teloli masu ɗinkawa za su sauwaka kuɗin su yi shi a farashi mai sauki to za ka ga jama'a da yawa za su mallaka su ma za ka tattalin arzikinsu domin za su samar da shi da yawa to sai dai wajen samar da shi ɗin kuma kasan al'umma ce wadda tarin maha'inta suka yi yawa ciki to sai kaga kuma na an kwana biyu ko an je ga wani lokaci sai kaga ana cewa wanda ake samarwa ba shi da inganci to da abin da za mu yi makanmu shine a yi kokari su telolin na a shiryar da su a nuna musu ga tsarin ga kuma wanda ake ko yadi ko abin da ya kamata a yi da shi to hakan zai taimaka masu telolin su samar da abin da ya kamata tuni dai hukumar binciken ingancin abinci da magunguna a najeriya wato nafdac ta gargadi hukumomi a jihohi 36 na kasar kan amfani da takunkumin na rufe baki da hanci da teloli ke ɗinkawa sabani wanda hukumin lafiya na duniya suka amince da su kan covid-19 to ko yaya ya kamata a ce telolin na gida sun sarrafa takunkuman farfesa kabir sabitu na hukumar yaƙi da cututtuka a najeriya ya yi mana tsokaci malama shawarar da zamu ba wa teloli wanda a yanzu duka kowa ya kama ɗinkin wannan eh, mask da muke kira takunkumin fuska shine duk lokacin da a tela yake son ya irin wannan aiki ya nemi yadi mai kyau ba yadi mai warware wanda yake kai kanka kana ganin iskar da take shiga take fita ta jikinsa ba in dai har za a yi amfani da irin wa'annan yadi ne na kasuwa an so a yi shi kamar ninki biyu ka samu ka ninka yadin wani lokaci ma har ko ninki uku sai ka ga ya yi kyau ya ya ya ba ba ba ramukan da za su bar wani tari ko wani yawo iska ta ɗebo wani abin da za ta iya shiga da wannan har ta shiga ma mutum baki ko hanci ba. Farfesa Sabitu, hatta masu sayan waɗannan takunkumai na rufe baki da hanci bai bar su a baya ba, sai da ya ba su shawara kamar haka. Shi shawaran da muke bayarwa irin waɗannan takunkumi na yadi da teloli suke ɗinkawa ake sayarwa yanzu shine duk lokacin da mutum ya yi amfani da shi ya tabbatar bayan ya koma gida ya wanke shi sosai kuma ya shanya shi a rana ya bushe sosai sannan kuma kafin ya yi amfani da shi an so ya samu iron ya goge shi da iron mai zafi da in ma da waɗansu kwayoyin cuta a jiki kaga da ranar nan da aka shanya da kuma gugan nan da aka yi duk za su kashe su sannan an so lokacin da kake cin da zaka cire ka daina yawan sa hannunka a jikin a baki in ka cire shi kawai ta hanyar wannan roban nan da ke jikin kunnen ka zaka cire shi shikenan ka ajiye shi mun sha ganin mutane wanda suke kamar suna sa wannan amma sai ga mutum ya sauke ya bar bakin su a buɗe an sa shi wannan takunkumi a can ƙasa wajen gemu ba kaga bai baka cikakken kariyan da aka ce hanci da baki gaba ɗaya kan To masu sauraro a nan kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman Ibrahim Malam Goje daga Bauchi da editan mu Bashir Ibrahim Idris sai injiniyan da ya daidaita sautin Hassan Alhassan Suleja Ahmad Abba ke cewa da ku mu zama lafiya.